Bismillahirrahmanirrahim. Hariji, babi na 21. Ganin ɗakin ya yi tawai-tawai ya sa zuciyar ta yankewa ya faɗi. Adnan kayan min shiru wannan karin cike da tsawa da kakkausar lafazi ta yi magana. Sophie da bata fahimci komai ba face kalmar dadi da kuma Adnan sosai ta fahimci tana tambayar Adinan ne. Omi accept your condolences aunty. We are sorry on behalf of late El Kabir Ahmad musannas (Relative and family) ai kafin ta ƙarasa maganar ta Ummi ta saki wani gigitaccen ƙara ta miƙe tana fusge-fusge kafin ta yi yiwu ta faɗi rum somammiya, tabbas ta fahimci so ake a ce mata kuliya ya mutu, to kafin a faɗa mata hakan gwara ta bi shi. Adnan da kansa ya miƙe ya ɓalla hancin ruwan da ke gefen sai ya kamo ta yana shafa mata ruwan a fuska. Wani ajiyar zuciya ta tana sambatu, “Sai da su Adama Nanne da Abike suka kashe min miji sannan hankalinsu zai kwanta, ban yafe muku ba, kun gotar min da gatana.” kun maida yaron cikina maraya, Allah Allah ka bi min haƙƙinsu a kanku. Umma raɓewa ta yi tana kallon Innocent yarinyarta tana sharar da hawaye. Ya isa Ummi ba wani ya kashe Dadi ba, Allah ya fi mu san shi ya karɓe sa. To ya za mu yi sai haƙuri mu kuma raini abin da ya bari. Wayyo Allah na, nan ka ce min bai mutu ba, ya rasu. Ina yake? Zan masa magana. Ina so in masa magana. Za ku ga ya tashi. Ba zai tafi ya bar ni ba. Sorry Ummi, kabir yana kabarin shi. Over ten days. ba ku faɗa min ba sai yau saboda ni ba kowa ba ne a sa an sha'arta mu da ummi kafin a shawo kanta da an ce kaza za ta juya ta ce kaza dangin kuliya da adnan suka bar najeriya rabon gado sai ummi ta haihu an ga abin da ta haifa tunda da ya mutu bai da mata sai ummi kaɗai Iyayensa kuma sun rasu saura 'yan uwa, don haka dole a jira ta haihu a gama mace ne za ta haifa ko namiji. Ummi san ba ta da natsuwa, abinci ta daina ce kullum azumi, in an magana ta ce ai ko ba yi azumin ba ba za ta iya cin abincin ba gwara ma ta yi, Don ana biya mata har suka kyale ta don sun san mutuwar mijin ke taɓa ta. A haka bikin su uwa ya ƙara sai dai Ummi san ta hana 'yan gidansu su sukuni, da sun shirya za su fita yawon barikinsu za ta ɗauko makami ta cuke a ƙofa, dole fa ta yafa su, tunaninsu hauka ya motsa, don haka mai wada a gaggauce yake a yi biki, ko ya samu ya keɓe da Uwale, don kwana biyun nan ya wajijjiga da kewarta, ga shi matarsa abin sai a hankali, a cewarsa. Hajjo kam sau uku ana daidaitawa da samari kamar za a yi aure sai 'yan gaza gani in sun ji labari su soke, yanzu hakan ta tattaro ta dawo gidansu don wulaƙancin gidan kawunsu ya ishe ta, ashe za ta haɗu da masifar kullen Ummi da ƙaryar hauka, alhamdulillahi duk abin da aka sanya masa rana to la shakka zai zo ne. A yau Juma'a tururuwan jama'a suka shaida ɗaurin auren Alhaji mai wada da Uwale a kan sadaki Naira dubu saba'in, sai dai mu yi musu fatan womamman zaman lafiya, da yake aure da tarewa ne a haɗe shi yasa aka zarce da yin biki a gidan su Uwale, 'yan kai kara suka wuce jere wanda kayan gadon da set ɗin kujerun duk na Ummi ne. Ɗaki kam ya ƙayatu ba ƙarya tunda ba kowa ma zai gane ba sababbi ba ne ba. Ƙarfe takwas na dare aka zo ɗaukar amarya. Shi mai wada yana zaune a sitin rum ɗinsa da ke kallon waje, shi da abokansa yana kallon shaiɗanun ƙawayen Uwale da suke ta shigowa gami da cika gidan da guɗa har da 'yan daudu. Wannan ko tawagar Hajjo ne suka gama bidirinsu, masu rabon samun new catches a nan suka ɗane su suka warwatse, zuwa ƙarfe tara da rabi kowa ya watse. tunda bikin na bazawara ne kowa ya san ba a kwana. Uwale kam suna fita ta warware kayan jikinta ta ɗaura towel ta fito sashinta, tun daga bakin ƙofa ta rinƙa bin shi da kallo tana tasbihi a ranta. Oh alhamdulillahi ni uwa ashe da rabon mu taɓa, yau ni ne a wannan gida mai haƙuri ke cin mu rabo, sai da ta kakkawar da abubuwan da aka ɓata mata ta ko ko'ina ta feffesa rum fareshina. sannan ta je ta zara maganin matsin da ta saka da auduga ta wanke da ruwan ɗumi, ta sulka wanka. a ƙasaitaccen toilet ɗinta ta daɗa matsa bajin kirim ɗinta, ta fito ta mulke jikinta da lotion mai ƙamshi, ta murza turaren humra masu ƙamshi ta saka cin gam mai ƙamshi, wata ɗamammen fitar gawun ɗin doguwar riga ta saka na atamfar Ingilish, ta tokaro ɗaurin ka ga tsiya wanda ya yi faɗi sosai, sannan ta fara farfesa turare tun daga cikin pants ɗinta har sama, wani juyi ta yi a gaban miran da ya kasance murfin durowanta, ba uwa lakin yi ne Allah dai ya bada zaman lafiya, ta shiga kuzanta kanta ta tana daɗa tuntuɗa breast ɗinta da ta sha musu magani suka yi cif-cif suka daɗa kumbura, ga mazauninta sun bayyana sosai saboda yanayin stayil ɗin, ɗan matashin tumbunta ya lafe, kai daidai uwa lina tsatsa ce to da an yi mace a wajen. dukawa ta tana neman mayafin da zai shiga da kayanta sai jin turo kofa aka yi. Amarya amarya kin sha ƙamshi ya faɗa yana kwanto mata ta baya. Angona na yi kewarka, ba wani nan jiki har wani kiba kika yi an gama yi min rowar jiki. To yanzu dai nawa ne ko? Tasowa ta tana girgiza ta jiyo gami da rungumo sosai a jikinta, ta tokaro masa bires ɗinta a fuskarsa. Hun hmm, wallahi ban ga harkar Ummi baya tashi sai ta ji an yi sallama da mu. Nan za ta zare wuka ta fita bakin kofa tana zare ido, ka harare ta kalima maka dan don wallahi ran nan da kwaɗayin jiki ya ishi Hajjo ta katanga ta haura tana kuka ta tafi yawon wanda za ta rabawa ta ji daɗi. Dariya a sake a kuce gadin ku ake yi haiƙam. Wallahi har na tausaya wa hajji amma mu dai yanzu kwana kwanan kwanannu ne ko ya kika ce? Ƙwarai kuwa my one. Jan hannunta ya yi ta ɗauko mayafinta suka fito falo. Abokansa suka yi masa barkwanci aka kira uwargida aka masa nasiha kan su haɗa kansu. Daga nan ta miƙe cikin dakiya za ta fita lokacin da abokan su ma suka yi yunƙurin tafiya. Ki jira ina da magana da ku in sun fita ya kalli uwargidan gidan tasa yana ba ta umarni. na kai ta yi hawaye kwance a ƙwayar idonta Allah ya bani ikon yi maka biyayya iyakar iyawata mijina take addu'a a ranta. Cikin kwarkwasa uwa ta miƙe ta kalli abokan nasa. Baƙin ma har za ku wuce to bar in baku ku abin ɗakin amarya mana. Ta shiga sito ta rinka tuttuɗo manyan jakan bikin da abubuwan fulawa irin su dubulan kek, cincin da su riɗi, sai ruwa da Capri Kowanne ta mimmiƙa masa suka wuce suna zumbuɗa masa godiya da addu'ar ƙazantar ɗaki. Ita dai uwar gida duk ta yana mata suya. Sam sun ma manta da ita ɗin. Haka ba wanda ya yi mata sallama, shi kuwa bai masa rakiya ba, saboda cewa suka yi sun hutashe shi. Gyaran murya ya hito ku nutsu ina da 'yan bayanai da zan muku. Fari ta da ido ta mai gida zan iya kauda nan filas ɗin ta kashe su da ta mai ɗauke da ruwan jaraba. Cikin mataccen jiki ya gida mata kai aiko ta wuce bayan ta suna sittin saba'in cikin matsattsen kayanta. ta ya rinka yi da ta yi kwana haka ya yi karta kansa ta bayan kujerar yana kallonta. garin ya sha'afu gaba ɗaya ya sa ta yi gyaran murya. Mai wada a rinka adalci don rashin shi. shi ya halaka maza da yawa zuwa wutar jahannama. Ke kaura, kar ki ɓata min rai da baƙaƙen maganarki, kina dai kallon yadda aka yi ilimin ririta miji ga kaya ko ta ina daidai hutawar ingarmar miji, kama na ba ba a bushe a ƙanjami, kamar muciya. Ina miki addu'a Allah ya sa albarkacin suwitina ki gyara abin da kike yi. za ta yi magana kuma sai ta haɗiye tana a ɗakin kishiya take kuma ba ƙaramin aikinsa ba ne ya za ya shashe ta kishiya tun yanzu ta raina ta. Zuwa ta ta zauna a two ɗin da yake zaune ta kamo hannunsa tana murzawa. Muna sauraron kamijin mata biyu ta fakaici idonsa ta ɓallara mata harara, wanda ya sa ta ba da sautin “uh”. Lallai borin namiji ne kishi da bagga ba sauƙi, 'yar bala'i ce daga ganin alama, ta rinka saƙon zuci, wanda ya sa har ya gama ɓatan maganarsa mai cike da rashin adalci ba ta ji ba, don haka shi da uwalinsa suka gama ƙaddamar da hukunci. A ƙarshe ya ce, to ya batun kwana, in da ta yi kwanakin ta na amarci wato kwana uku kwana nawa-nawa zan rinka yi a ɗakinku? Eh wance, jin ya kira sunanta ya dawo da ita lissafinta. Ai kafin ta yi magana Uwale ta yi zaraf, gaskiya kwana ɗaya ɗai don ni mabuƙaciya ce, ba zan iya jure kwanaki biyu ba miji ba. ci a baki ta yi ta zabga tagumi tana kallon barikanci. Kefa mai me kika ce? Duk yadda kuka yi daidai ne. Munafuka, macijin sari ka ɓoye. Da ganinka akwai makirci a cikinta. da ta raya a ranta kafin ta ce, to na gode yayata, sai dai na ɗauka za ki yi wa ƙanwarki kara irin yadda wancan uwar gidana na wancan gidan da na fito ta yi min ƙarin kwana har na sati biyu, kai ko ɗaya ma muna so. A'a, tsarin kowa da ban yarda ba tunda zancen ya zo ƙarshe Allah ya tashe mu lafiya, ta faɗa tare da miƙewa ta yi hanyar waje. Zarar ya kamo Uwalan ya rungume ya hura mata iska a kunne, sannan ya mata magana da ƙarfi yanda ya san ita ma za ta ji. ye naki na damuwa, in ba ta bayar ba ai ma siya, ya idasa maganar sai yana cusa hannunsa cikin ta, yana lalubar kan bires ɗinta. Ai kuwa ta saki wani siririn ƙara, my love ta wani gantsiro ƙirji, ido ba a yi masa ƙulli, cikin rashin sanin abin da za ta gani ta juyo aiko suka haɗa ido, da sauri ta rintsa idonta wani mugun kuka ya kubce mata, wani irin rainin wayo ne wannan, in kika fita ki ja mana ƙofa, ya kara maganar yana janye zip ɗin rigar uwalan ta baya da haƙoransa, aiko ita ta taimaka masa ta janye har rigar zuwa ƙasa wajen cikinta kamar siket, gyara masa zamanta ya yi zuwa kan cinyarsa, ya saƙale hannunsa ya ɓalla bra ɗinta marasa handun, ai yana ɓallewa bires ɗinta suka yi girgiza suka sauka a gurin fuskarsa. “Oh my sweetheart!” Kamo bires ɗinta ta ya fara murzawa a kunne ta raɗa masa, “My love, ka bari in feeding ɗinka, na san kana ishin bires, in ka sha sai mu je mu yi sallar da Musulunci ta tanadar mana daga nan sai mu faɗa shagali, ko ya ka ce?” Zuwa yanzu ya kasa magana tun a hannu ya san Brics ɗin nan sun karɓi gyara yadda ya kamata, kawai a sakarce ya buɗe mata baki gami da gyaɗa mata kai. Kamo Brics ɗin ta yi ta fara yi masa olele tana zazzabura masa a fuska don sosai ta fahimci yana ƙishin Breast ɗin mace duba da ƙirjin matarsa ƙwayas, ai kuwa yana samun sa'a ya tafki ɗin ya saka a baki ya fara tsotsa yana cusa hannunsa a cikin ƙasar rigarta, yana son kamo hajiyoyin kushin ɗinta ya mulmula sai dai matsattsen rigar ya hana masa sakar. sai da ta ga yana ƙoƙarin zarmewa ya sa ta ɓamɓare bakinta, yana ƙoƙarin mannewa ta yi maza ta ja rigarta sama, mu je mu yi wanka kar ka ja mana wanka kafin gabatar da na fulolin sunna amarya da ango. a daddafe suka yi sallah don ma so take wannan auren ya zamar mata sai mutuwa za ta buɗe masa ya yi iyo tambayoyi ya soma yi mata game da addinin Musulunci, sai dai ka da jaka, kwakwalwar MT ne ba komai sai tsara. da dai ya ga amsoshi no reply kurum sai ya ja hannunta zuwa inda ya ajiye kazar sai ya barbaje, ya tsaya tsiyaye lemun a kwaf ɗin ta kamshin yajin ya cika ta har ya wuna bin bakinta, mai wada Allah albarkaci mai kazar nan, wallahi ya iya gashi, murmushi ya yi ya yago mata ɗan madaidaici ya kai mata baki. Ai kuwa ta lumshe ido tana tauna, buɗe bakinsa ya yi, ni a bani daidai ta wutsuro ta jefa masa a baki sai da suka cinye kaji biyu tas kamar jakuna sannan suka kora da lemu. Bayan an ci an ƙoshi sai mene? Sai a fara aiki yawan ta faɗa tana sauke doguwar rigarta ta ƙafar ya yi eh, saura da ita sai black pant ɗin da ya rufe rabin bayanta sai dai ya koma ya matse ta katamau. shi ma a natse sun ci kayansa har shirt ɗinsa ya nufo ta, fresh jikinsa na sheƙi da maiƙo. Ta yi sabce-ce ta mulmule gyargyam, ya tokare yana harbin iska yana nufota da shi, Ba abokin jikina, yau ka angwance!” To wannan dare dai sun raya shi yadda ya kamata. Bayan wata biyar, cikin Ummi ya shiga Wata shida a na bakwai zuwa yanzu ta soma sabawa da mutuwar kuliya, sai dai idan aka yi wani abu Tudjman ko na ban dariya irin yadda yake mata sai ta tuno sa, ko in ta zo barci ta tuna yadda yake ririta ta sai wataran ta yi ƙwalla. sai ta yi iyayenta take iya barci, sai dai adanan yana yawan kiranta time to time sannan duk wasu ta da take bukata da ma wanda bata bukata ba to Adnan ya dauke mata su. Duk wata kuɗi yake ingizo mata ta akawun ya sa an rushe gidansu an yi haɗaɗɗen boldin kasantuwar gidan na kasa ne mai faɗin gaske. Ai kuwa tafkeken gida har da bene, sannan aka fitar wa Ummi ɗakin room and da toilet a ciki aka zuba mata komai na bukata Wannan ma aikin Adnan ne. Kayan abinci ko da ya lafta musu ɗaki guda wanda sai sun fi shekara ba su buƙaci abinci ba. To mahi saurare, bari mu dakata a nan shirin.